Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna madadi kashi na talatin. A lokacin da yake ƙoƙarin ganin ya biya buƙatar salon jarewa ta yi ta lauyi, ta dawo tamkar lagwanin risho saboda laushi ta ƙanƙanta, cike da wani irin yanayi na tashin hankali ya riƙe gurin yana jijjigawa. Cikin wani irin yanayi na tashin hankali da damuwa ya shiga jijjigawa. Burinsa kawai ya ga ta miƙe amma ina wani irin kwanciya ta ta lankwame ta koma tamkar ta ƙaramin yaro. Lokaci ƙanƙani kuma ya dinga jin yanayin jikinsa na sauyawa, jikinsa ya rikice da wani irin zafin zazzaɓi. Sai ya shiga makyarkyata kawai sai ya faɗi saman jikinta ya matse ta sosai a jikinsa. Yana wani irin nishi yaɗi da takure jikinsa a nata. najatu tsorata ta yi da yanayin da ta gan shi ta sa ta jikin wuyansa ta ji wani irin zafi. Tsoro ne ya shige ta a hankali take kiran sunansa Abba, Abba. Da ƙyar ya amsa da faɗin rufe ni da bargo ba ni da lafiya. Da sauri ta janyo bargo da hannunta ta yi dabara ta rufe masa ciki tana jin yadda jikinsa ke wani irin kafkaf. Yana datse a ƙoransa. Hawaye ta shiga yi tana mamakin wani wace irin rashin lafiya ce da ta rufe shi lokaci guda. Dan jiya wata yi a hankali ta kalli fuskarsa ta ga yarinsa sai idansa yana janyo numfashi da ƙyar. Mikewa zaune ta yi ta kunna bedlam tana kallon sa nan ta ga ya sa hannunsa. Ya rufe gurin, a hankali ta kai da tana so ta cire hannunsa daga gurin don gaskiya ta tsorata da yanayin da ya shiga lokaci guda. Kin bari ya yi ta gani, ya rufe gurin sosai, a sanye ta mike ta shiga tauren jikinta ta gyara ta yi wankan sarki ta fito ta sanja kayanta. Ta dawo bed ɗin ta tarar da shi bacci ya ɗauke shi still hannunsa na rufe a gurin. Idan fa so take ta ga abin da yake ɓoyewa shi yasa ta kasa hakura sai da ta yi dabarar cire hannunsa daga inda ya rufe. Kabanta ne ya faɗi garin yadda ta zama ‘yar ya tamkar ta yaro ƙarami. Tsorata ta da sauri ta rufe masa jikinsa ta kwanta tana mamakin al'amarin. Tunani take yi to me ya janyo masa shiga irin wannan yanayi lokaci guda. Ta be bakin da ta yi ta sake juyawa ta kalli fuskarsa. Dan tausayi ya ba ta ganin yadda ya koma. Wani irin abin tausayi. Ta ɗan ja bargo da ke jikinsa ta rufe jikin. Jikinta da ƙya ta samu bacci ya ɗauke ta. Abba Abbas ko wani irin mafarki yake yi wai gashi na yana sarza mace mai siffar Naja'atu amma yayi yayi ya ga fuskar yarinyar ya kasa gani. Sai dai kuma yayi masifar gamsuwa da yarinyar don jinyar yarinyar ma kamar ta fi sauran matan duniya. Aiko ya tashi ga jikinsa duk ya ɓaci. Miƙewa zaune ya rike kan shaɗi da kiran sunan Allah. A fili, "Firgita ta miƙe zaune tana kallon sa." Bedlam ta kunna tana sake kallon yanayinsa, ganin ya rufe fuskarsa da tafukan hannayensa. Yana salati ya sa ta sake tsurewa. A sanye ta kira sunansa bai amsa ba. Kiran sunan Allah kawai yake danga baki ɗaya jikinsa ya rikice masa, ya rasa abin da ke damunsa. Bayansa ta dafa murya na rawa ta ce Abba, sannu baka da lafiya ko? Buɗe idon sai ya kalle ta da sauri ta matsa baya kamar tana wani irin faɗuwa. Ga baki ɗaya an sauya masa halitta a idonta. Jikinta na ma ta sauka daga bed ɗin ta kama hanyar fita daga ɗakin tana wayoyinsa. Shi kuwa kallo bita da shi yana so yi mata magana amma ya kasa. A kunnensa aka kira sallah. Gabaki ɗaya ya kasa tashi ya gyara jikinsa balantana ya samu damar gabatar da sallar asuba. Naja'atu a firgice ta shiga ɗakinsa Saddiqa ta samu guri ta zauna tana addu'a a zuciyarta. Tsoro da fargabar abin da ta gani shine ya dame ta motsi kaɗan za ta ji gabanta ya faɗi. Da ƙyar ta iya yin alwala ta yi sallah ta tashi yaran domin su yi sallah. Abba Abbas ya jima zaune yana ta a fili da zuciyarsa kafin Allah ya bashi sa'a ya miƙe cikin tangaɗi. Ya nufi toilet ɗin ya wanka kana ya ɗaura alwala ya fito ya kintsa jikinsa lokacin gari ya soma haske. Dole a gida ya yi sallarsa abin da bai taɓa faruwa ba da shi. Bayan ya idar da sallah sai ya ɗauki alkur'ani mai girma ya shiga karantawa. Tun da ya fara karanta Alƙur'ani ya samu nutsuwa ya samu nutsuwa a tare da shi tunaninsa ya dawo daidai. Sai ga baki ɗaya ma ya manta abin da ya faru da shi a daren jiya. Cike da kuzari ya rufe Alƙur'anin ya ajiye shi a gurinsa ya fita daga ɗakin. Yana shiga ɗakin yaron Naja'atu ta yi ƙasa da kanta ba ta son sake kallon fuskarsa, saboda gudun ganin abin da ta gani a tare da shi ɗazu. Tana jinsa suna gaisawa da ‘ya'yansa ba tare da ta kalle shi ba ta gaishe shi, ya amsa cike da kulawa kana ya fita daga ɗakin. Halisa na tsaye a bakin dani tana ƙoƙarin gyarawa yana fitowa suka haɗa ido. Wani murmushi ya sakar mata. Halisa ta shiga mamaki sai ita ma ta mayar masa da murmushin cikin kisa da ƙoƙarin janye hankalinsa. Ta ce yallaɓai barka da asuba. Yana ƙoƙarin zama kujerar dani ɗin ya amsa da barka da uwar gida. Kin tashi lafiya? Dariya dai ta ce lafiya ƙalau. kananta ya shiga yana murmushi yau ga baki ɗaya gaidai Halisan ta dawo sabuwa a garinsa. Komai na ta burge shi yake ita kuwa tamkar ta zubar ruwa a ƙasa ta sha saboda farin ciki. Breakfast ɗin ta haɗa masa suna hira. Sai na ja'atu suka fito daga ɗakin ita da yaran dadin ɗin suka nufa suka zauna. Halisa ta kalli na ja'ar cikin munafikin murmushi na samun nasara ta ce na ta an tashi lafiya. Sak tana kallon ta lallai akwai wata a ƙasa. Yau ita Halisa take gaisarwa. Basarwa ta ce lafiya lau'an ta harisa ta ce ya yara suka kwana. Ganin tambayar ta yi kamar ta rainin hankali sai ka ce wata mai aiki za ta tambaye ta kwanan yara na haka kawai sai ta yi mata shiru. Ta janyo plus ɗin ti tana tsiyayawa a kof cikin nutsuwa take breakfast ɗin tana kallon drama da suke yi. Ko kunyar yara ba sa ji sai jifan junan suke da kallon soyayya. Ta lura Gaba ɗaya Abba Abbas ɗin hankalinsa na kan Halisa gabaki ɗaya yanayinsa ya nuna ita kaɗai yake buƙata. Ɓacin ran abin da suke yasa ta ajiye kwaf ɗin hannunta ta miƙe ta bar musu gurin. Halisa ce kawai ta bi ta da ido shi kuwa bai ma san ta bar wurin ba. Halisa kawai yake buƙata wata muguwar sha'awar ce take bijiro masa. Halisa miƙewa ta yi ta nufi ɗakinta tana wata iriyar tafiya bayan ta ya bi da kallo yana jin Yana jin yadda hankalinsa yake ƙara tashi ba tare da ya ja wani dogon lokaci ba a gurin yaba bayanta. Yara kam suna gama breakfast ɗinsu ɗakinsu suka koma domin yau Asabar ba su da zuwa makaranta. Ko da ya shiga ɗakin Halisa samun ta yi kwanciya a bed babu komai a jikin da ta yi wata irin kwanciya wacce ta yi masifar tafiya da hankalinsa. Ya sake jin wani irin ƙarfi da kuzari a jikinsa, jikinsa ya shiga mazari yana wani limshe idonsa, ya nufe ta. Mikewa zai dai ta shiga cire masa lafiya jikinta ta rungume shi sosai a jikinta. Halisa sai da ta rikita masa lissafi tukuna ta bar shi ya shige ta nan ma ta riƙe wuta sosai. Salo iri-iri ta shiga masa. Ai kuwa abinka da garzo mai nema ido a rufe. Nan suka lalace suka share awa uku suna abu ɗaya. Sai da suka samu cikakkiyar gamsuwa sannan suka saurara wa junansu. Ai kuwa Halisa ta sha mamakin mamakinsa don kyautar kuɗi ya mata masu yawa, kuma ya ce ta shirya za su je Umara sati biyu masu zuwa. Yana fita daga ɗakin nata ta ɗauki wata cike da tsantsar farin ciki ta kira Ramlat ta kira Ramlat ta faɗa mata cewar aiki ya yi ta faɗa mata kyautar kuɗin da ya mata da kuma maganar zuwa Umarar da za su yi. Yaya Ramlat ta ce to alhamdulillah haka muke so sai dai kuma baki faɗa min sa da tsinanniyar yarinyar nan ba. Halisa ta ce Ai tun da na ga sun kwana tare da ita washegari yana min rawar jiki, na gane bai sami biyan bukata ba a gurinta. Amma dai duk da haka zan sa musu ido sosai na gani, domin na gane halin da suke ciki. Yara mata ta ce to shi kenan sai na ga tukwici na ko, Halisa ta yi dariya da faɗin baki kaɗai ba ma, har 'yan sagamu zan muku kyauta ta musamman. Dama ni babban burina na mallaki zuciyarsa ya zama sai abin da na ce masa. Alhamdulillah kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu Halisa ya yi ta cikin walwala da farin ciki yayin da ita kuma Naja'atu ta yi cikin damuwa da fargaba. Daga ta tuno abubuwan da suka faru tsakaninta da Abba Abbas a daren jiya sai gaban ta ya faɗi. Gabaki ɗaya ta rasa samun nutsuwa a gidan, dan zaman ɗaki ma gagara ta yi. Ta fito falo ta zauna cikin Saddiƙa ta yi zugum sai dai lokaci tsigar jikinta na sa'i da sa'i lokaci tsigar jikinta na tashi. Walwalar da Halisa take a gidan ita ce take ba ta mamaki. Sai wani ji take da su har da tambayar su me za ta dafa musu na abincin rana. Kowa ya faɗa abin da yake so banda Naja'atu, dan cewa ta ba ta buƙatar cin komai. Halisa murmushin mugunta ta ta wuce kicin cikin zuciya da ta ce shegiya, idan kika ji wuya da kafar ki zaki bar min gidana. Naja'atu kuwa na ganin yamma ta yi lokacin dawowar mai gidan daga kasuwa, Tati ta ta bar falon ta shiga ɗakin su Saddiqa ta zauna tana tunanin abin da zai fishe ta. Waya take so ta samu ta kira Munira. Tana ganin gobe dole ta shiga gidan anti Maryam ta ɗauki wayar ta ɓoye ta kira ƙawarta ta. Wannan ita ce shawarar da ta yanke wa kanta. Saddiq ne ya shigo yake faɗa mata. Abbansu ya dawo ta ce to je kana ji. Yaron ya kama hanya ya fita daga ɗakin a maimakon ta je ta yi masa sanni da zuwa sai ta sake gyara zamanta. dan ba ta tunanin za ta je yi masa barka da zuwa ta je ta ga abin da zai bata mata rai. Wani lokacin har mamakin ganda take yi a duk sanda ta ga Abba da Halisa suna zaman lafiya, gami da nuna kulawa akan junansu. Take jin haushin hakan ta kasa gane me yasa hakan ke faruwa da ita. Tunda ita dai ta san ba su take ba to me yasa take jin haushi idan ta ga yana mu'amalar arziki da matarsa. Har suka zauna gurin cin abinci na ja'atu ba ta fito ba. Ya kalli Musaddiq cikin nutsuwa ya ce je ka kira Rayana Ja'atu ta zo ta ci abinci. sa ta yi sauran cewa wallahi tun ɗazin ta shiga ɗaki ta kulle kanta. Ni kam na rasa abin da ke damun na Ja'atu. Wallahi gabaki ɗaya ne muka yi cikin walla amma ban da ita. Gabaki ɗaya kafin na shiga kicin sai na na tambaye su abin da suke so na dafa musu. Da rana kowa ya faɗa amma ban da ita a takaice jiya ka ta yi ni da yunwa. Gashi abincin daren mata ki fitowa ta ce. Takaici ne ya kama shi shi kansa halin yarinyar ya soma ba shi haushi. Duk abin da za a yi mata ba a burge ta. Ya fahimci Halisa na ƙoƙari a kanta kuma tana ƙoƙarin so su zauna lafiya da juna. Amma ita kullum cikin so ta tayar masa da hankali a gida take. Yace ce ki kara hakuri da halinta akwai ruciya a tare da ita. Idan ta kara shekaru za ta daina abin da take yi. Halisa murmushin munafurci ta yi ta ci gaba da haɗa masa abincin. Shi kuma da ya shiga ɗakin nasu domin kiran Naja'atu. Fitowa waye na kumbura fuska, yaron shi ma ya soma jin haushin abin da take yi. Zama ya yi gurin zamansa ba tare da ya ce komai ba. Halisa ta ce, ina na atin, yaron ya ce cewa ta na fita na ba ta guri, wai ta ƙoshi. Abba Abbas ransa ya sake ɓaci abincinsa ya ci gaba da ci sai da ya kammala tukunne ya miƙe da faɗakin. Kai da Duma ya tarar da ita a takure tunda ta idar da sallar isha'i ta kasa barin gurin. Allah Allah take gari ya waye ta je gidan Aunty Maryam. Garin sa tsaye a kanta ya sa da sautin ta tana rawar baki ta ce Abba sani da zuwa. Cikin tsare gida babu alamun wasa a tare da shi ce ta shige wuce ki ci abinci. Migewa ta da sauri ta kama hanyar fita ya bi bayanta. Yana masifar jin takaicin abin da yarinyar take masa. Gaba ɗaya ta mayar da shi sakare kamar kamar yarinya ƙanƙanuwa kullum sai ya yi yaƙi da ita kafin ta ci abinci. Halisa kuwa ganin sun fito tare sai da ta ɗaure ranta. Ta shiga tsokanar Naja'atu wai ta daure ta dinga cin abinci ko ta samu ta yi kiba idan ba haka ba sai Saddiqa ta fi ta kumari. Naja'atu ko kallon ta bata bar saboda tsabar haushinta da take ji ta nemi guri ta zauna tana cika da fazewa Zama yana fuskantar ta ya sa Halisa ta haɗa mata abincin ya tura gabanta tare da faɗin maza ki cinye shi tas. Kamar za ta yi kuka ta ce Abba ina zan kai wannan uban abincin ai ya yi min yawa. Ya ce ki ci ki ƙoshi jiya a ka kika kwana da yunwa. Yau da rana ma baki ci abinci ba duk ba zai rasa gurbi a cikin ki ba. Ta ce gaskiya ba zan iya cinye wannan abincin ba kwata-kwata ma bana cin fried rice ne. Ya ce yau za ki koyi ci don wallahi kin ji na rantse ba za ki mai da ni dan wahala ba. Ni kenan zuwa siyo miki abinci kina kin ci? Halisa ta sa dariya ta ce to kai in banda abinka ai amarya ba ta laifi me dan kayi mata hidima. Kai tsaye ce na gaji da hidimar wannan yarinyar. Halisa hidimar ake yi mata amma ba ta gani saboda haka ni ba zan zama sakare ba. Halisa tana dariya ta bar gurin da ta aji cin abincin kawai take yi zuciyarta na tashi. Dan baki ɗaya ba ta jin daɗin sa a bakinta da ƙyar ta cire Ta ajiye cokalin zuciyarta na tashi tilasta ta yi kan lallai sai ta cinye sauran. Kuka ta dinga yi masa tana ba shi haƙuri da faɗin idan ya tsananta mata za ta yi amai, ya yi haƙuri ya ƙyale ta. Rabuwa yadda ita ya miƙe ya farko ita ma barin gurin ta daina faɗaki tana kuka. Gaba ɗaya ta tashi take tana jin yadda abincin ke taso mata. Kwanciya tai tana share hawaye. Halisa kam shigar banza ta je ta ta baza turaruka masu kamshi da tare da sha'awa ta fito falo ta same shi yana duba laptop kamar dai ko da yaushe. Tunda ya ganta ya ji Ƙusoshin kansa sun kwanci. ya rasa wani irin turare ne wannan da Halisa take amfani da shi. A duk sanda zai saki ƙamshinsa nutsuwar rasa natsuwarsa baki ɗaya. Laptop ɗin da ke sa ta ɗauke ta ajiye a gefe ta hau sa tare da sakalo sa da hannuwanta. Fuskar ta ya ɗora ƙirjinta yana shanshanawa tare da sa hannayensa a kan a bayanta. Ajiyar zuciya suka sauke a tare. Naja'atu ta fito ɗaukar lemo domin lemo cikin firji da ke ɗakin babu Dake ɗakin ta babu kawai ta ga abin da suke yi saboda da akwai haske sosai a falo. Tsigar jikinta ne ya tashi ganin Abba a bas ɗin abin da yake yi. Gabaki ɗaya idanunta ne suka rufe ta juya da saurin gaske ta koma ɗakin. Ta rufe kofa. Jingina ta da jikin kofar ta dafe ƙirjinta, jikinta duk ya yi sanyi kasala duk ta bai ta. Lokaci guda wata irin masifaffiyar sha'awa ta taso mata. Abin da Abban ke yi wa Halisa ya ɗaga mata hankali sosai. Zamewa ta ta zauna bakin kofar tana takure jikinta. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Ta da ni mai gabatar muku Maman Al'adu.